بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم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 ba'du wa rahmatullahi wa barakatuhu muna cikin suratul hadid lalle ku yi imani da ubangijinku ku yi imani da Allah ta'ala shine kawai ya cancanta a bauta masa wa kad akhadha mithaqakum alhalin ya riki ku, in kuntum mu'minin in dai kun kasance kuna son ku yi imani me zai hana ku yi imani da Allah alhalin hujja ta tsaya a kanku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi muku bayani da dalilai kuma ma har kun karɓi alkawari daga wurinsa wannan alkawarin wasu malaman tafsiri sun tafi alkawari ne da sahabbai suka ɗauka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce baya ana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal manshati wal makrahi mun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a za mu ji za mu bi a bisa dukkan halin da muke ciki ko na tsanani ko na sauƙi ko a halin nishaɗi ko a halin da muke takuri wasu malamai suka ce irin wannan alkawarin ake nufi da wannan ayan kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala waskuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bi id qultum sami'na wa ata'na kuri ku ni'iman da ubangiji ta'ala ya muku na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alkawarin da kuka ɗauka masa domin kun ce mun ji mun bi ma'ana za mu ji abin da kake gaya mana kuma za mu bi wasu malamai suka ce misakin da ake nufi shine alkawarin da ɗan adam ya ɗauko tun yana alamu zarri tun yana tsotson annabi adam alaihi salatu wassalam domin lokacin bayan an halicci annabi adam alaihi salatu wassalam an fitar da zuriyansa gaba ɗaya aka yi magana da su suka ɗauki alkawari cewa idan suka zo duniya za su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba za su yi masa shirka ba kowa da kowa tun wanda za a halitta daga farkon halittan bayan annabi adamu har zuwa duniya ta tashi sanda aka da rayukan aka tambaye su ubangiji ta ce alastu bi rabbikum ba ni ne na cancanta ku bautawa ba ni kaɗai suka ce bala kai ne ya ubangijinmu kowa ɗauko wannan alkawarin kafin ya zo duniya to sai dai dan adam mai mantuwa ne ya manta ya dauki wannan alƙawarin to shi yasa ubangiji ta'ala bai zai kama mutum da wannan alƙawarin kawai ba sai ya aiko masa da manzo ya tina masa sai ya aiko manzo annabin Allah ya tina masa da wannan alƙawarin in bai bi ba to nan ne za a azabtar da shi amma in ba a tina masa ba ubangiji ta'ala bai zai azabtar da shi ba saboda ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba za mu azabtar da mutane ba har sai mun aiko musu da manzo ayan za ta iya ɗaukan dukkan ma'anonin guda biyu gaba ɗaya ma'ana allah ya ɗauki alkawari a wurin ɗan adam tun yana adamu zarri tun ba a halicce shi ba tun yana tsotson babansa annabi adam cewa in ya zo duniya zai bauta wa allah bai zai masa shirka ba sannan kuma sahabbai sun yi wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a cewa da su yi masa da'a ba da su saba masa ba ubangiji ta'ala ya ce to me yasa ba za ku yi imani ba da Allah subhanahu wata'ala alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku yi imani da mahaliccin ku bauta masa shi kadai kuma alhalin ya riki alkawari daga gare ku in dai kuna son ku yi imani wasu malamai suka ce wasu mutane ne suka zo suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a suka ɗauki alkawari da su yi imani daga ba kuma suka yi ridda shine ubangiji ta'ala ya saukar da wannan ayan yana gargaɗinsu sai Allah ta'ala ya ce هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وبنجي سبحانه وتعالى yace huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin Allah ta'ala shine yake saukar wa bawansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi bayyanannu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila nur don ya fidda ku izuwa ga duffai na bata ila nuri izuwa ga hasken musulunci wa inna allaha bikum la rahim lalle tabbas ubangiji ta'ala mai tausaya muku ne kuma mai jin kanku tunda ya aiko muku manzo domin ya dora ku kan hanyar shirya ya aiko muku da littattafai domin ku gane inda shiryan take da Allah ta'ala ga dama sai bar mutane da hankalinsu su je su bata kuma ya azabtar da su to amma ubangiji ta'ala sai musu gata ya saukar da littattafai ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu bayani to amma wannan aikin ba wanda yake amfana sai mumini mai aiki na gari wanda ya kangare to wannan aiken abun da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ayoyi bai masa amfani ba shi kan ba zai fita daga cikin dubban kafurcinsa da batan sa ba ya koma zuwa ga hasken musulunci da shirya wannan kamar yadda ubangiji ta ya faɗa a cikin suratu talaki fattaqullaha ya ulil albabi amanu qad anzalallahu ilaikum zikira رسولا يتلو عليكم آيات الله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور كجزء رون الله يقوم سوهان كلي ودن دسكي إيماني ubangiji ta'ala ya saukar muku da gargadi ya aiko muku manzo wanda yake karanta muku ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala domin ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari daga duhun kafurci da bata zuwa ga haske na musulunci da kuma shirya kenan waɗanda suka yi imani su ne wanda suka yi amfani da wannan gargaɗin suka fita daga ainihin bata suka koma shirya ayatin bayyinatin wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan allah ya aiko manzo da ayoyi bayyanannu su ne ayoyin alkur'ani wayannan ayoyin da muke karantawa muke bayanin su ma'ana ya aiko shi da alkur'ani wanda a cikinsa akwai shirya wanda a cikinsa akwai bayanin imani da Allah ta'ala da tauhidi da kuma bayanin makomar wanda ya imanin ya yi tauhidi da bayanin shirka da kafurci da kuma makoman wanda ya yi shirkan ko ya kafurci din wasu malamai suka ce a ayoyin ana nufin mu'ujizozi Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'ujizozi wato mu'jiza shine abun da a al'ada bai zai yiwu ba kuma sai ya bayyana a hannun annabi abun sai ya yiwu to Allah ta'ala ya aiko manzonsa da irin waɗannan to idan aka ce mu'jizozi ne to alƙur'ani ma zai shiga don ita ce mu'jiza babba wanda Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita wanda ita mu'jizan har abadan abada tana nan wato ya zo da alƙur'ani wanda magana ce ta larabci larabawa yaren su ne kuma suna da fasaha amma ba su isa su zo da irin alƙur'ani ba balaga da fasaha da ke cikin alƙur'ani. ya ga gari larabawa su zo bi irinsa sun ce karya yake yi sun ce boka ne sun ce mai waka ne sun ce ainihin mai sihiri ne to dukkaninsu suna da nau'o'i irin nau'in nan mutane suna da masu sihiri amma ba su iya zuwa da alkur'ani ba suna da masu karya su iya tsara karya ba su iya tsara irin alkur'ani ba suna da mawaka ba su isa su yi irin alkur'ani ba suna da bokaye ba su isa su yi su yi bokanci su kirkiro irin alkur'ani ba wannan shi yake nuna cewa alkur'ani daga allah ne subhanahu wa ta'ala domin sun yi mitin akan cewa ta wani bangare da su soki manzon allah su su masa sharrin da mutane da su iya yadda sai shi kenan sai wani daga cikinsu sai ya ce to mu ce mawaki ne sai wani ya ce a'a ai akwai mawaka a garin nan muhammadu bai kama da mawaka ba kuma abun da yake karanta wannan bai yi kama da waka ba mun san mawaka mutane ba za su gaskanta mu ba wasu suka ce to mu ce boka ne sai suka ce a'a ba a ga yana kulle-kulle irin na bokaye ba muna da bokaye a garin nan bai yi kama da irin su ba wani kuma sai ce a'a to mu ce mahaukaci ne sai suka ce a'a ai akwai mahaukata a garin nan muhammadu bai yi kama da mahaukaci ba mu samu wani abun da wanda za a yadda dai sai wani ya ce to mu ce sihiri ne sai suka ce to dama dama saboda sihiri a ɓoye ake yi ba za a ganewa ne yana sihiri ba sai dai in shi ya bayyana kansa kila ko kuma asirin sai tunu to sai suka ce manzo Allah sama abin da ya zo da shi sihiri ne yana sihirce mutane ne shi yasa suke imani da shi dukkanin wannan ƙarya ne inda sihirin ne su ma da sun zo da irin nasu suna da ainihin matsafa wanda za su iya yin sihiri amma ba su isa su zo da irin alkur'ani ba wato mujiza ce madawwamiya wanda ba za ta kare ba kuma duk lokacin da aka karanta tun daga lokacin da aka saukar da alkur'anin har duniya ta tashi alkur'ani yana nan a ƙalubale ne duk wani mai fasaha ko mai balaga ko wanda ya iya ƙere-ƙere ko wanda ya wani ilimi na kimiyya kowane iri ne ya zo da wani littafi irin alkur'ani in ya isa ba zai iya yi ba har duniya ta tashi don ubangiji ta ala riga yanke hukunci ya ce wa illan taf'alu falam taf'alu in ba ku aikata wa illan taf'alu falan taf'alu in ba ku yi ba to har abadan abada kuma ba za ku iya yi ba saboda haka babu wanda ya isa ya zo da irin irin alkur'ani har duniya ta tashi to shi yasa ta zama mu'jiza babba domin sauran mu'jizozi da suka bayyana duk sun wuce sai dai a baka tarihin su amma alkur'ani kuma gashi a gabanka ja annabiyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi kitabin ghairi musarimi dukkan annabawa sun zo da mu'jizozi daban-daban amma sun wuce fa amma manzala sa sama ya zo da littafin da har abada ba zai wuce ba haka za ka gaji ka bashi kuma baka isa ka yi tsari irin alkur'ani ba to banda wannan ɗin kuma ya zo da mu'jizozi kala-kala sun nemi ya tsaga musu wata yana daren goma sha hudu wato ya gama cikansa kenan suka ce to idan kana son mu gaskanta ka cewa kai annabi ne to wannan watan ka tsaga mana shi biyu rabi ya faɗi a kan wannan dutsen rabin ya fadi a kan wannan dutsen manzala sa sama ya addu'a ubangiji ta ya amsa masa sai gashi wata ya tsage biyu da ya faɗi a kan jabalu abi kubaisin ɗaya kuma a kan jabalu wa'aiƙwa nan. duka duwatsu ne a makka to kaga wannan abu ya saba wa al'ada abun mamaki ne to amma maimakon su yi imani sai suka ce sihiri ne suka ce tsafi ne kawai to amma in tsafi ne iya na garin makka ne za su iya ganin wannan tsafin wanda yake kauyuka bai zai gani ba wanda yake ge wajen makka sai suka ce to a bari wanda suke wajen makka su shigo makka a tambaye su idan suka ce wannan abu ya faru to za mu gaskanta in ko bai faru ba to dama mun ce muku dabo ne to shikenan duk wanda ya shigo ko aka tambaye shi sai ya ce ai je wata ya tsage duk wanda ya shigo sai ya ce ya tsage maimakon su yi imani sai suka ce kai wannan wani irin kalan sihiri ne zo da shi sai suka ce ne sihirun ne mustamir Wani rawo ra'u ayatan yuridu wa yaqulu sihirun mustamir sai su ce a kai wannan shi kalan tsafin sa ko dabonsa mai zartewa ne shi wato yana nesa ba kusa kusa yake tsayawa ba su wannan duk kafurci ne sun riga sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne kawai dai taurin kai ne suka ki su imani haka nan Allah sallama kututturen dibino yayi kuka da sababin ya rabu da shi yana hawansa yayi yayi khutuba ranar juma'a a matsayin mimbari shikenan sai aka je aka masa mimbari na katako shikenan sai ya bar kututturen dibino sai ya hau kan wannan mimbarin yana khutuba kawai shi ku kututturen dibino bushe shi sai yayi juyayin manzon Allah sallama ya rabu da shi hankalin sai ya tashi sai ya kama kuka kawai sai aka dinga jin nishi kawai kututturen dibino na nishi yana kuka yana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya dauke shi ya dora shi akan cinyansa ya dinga rarrashin sa ya dinga rarrashin sa har sai da ya shiru kaman yaro yana kuka da karfi kana rarrashin sa kukan na kasa kasa kasa kasa har ya gama to haka wannan kututturen dibino yayi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yake bukata ya zabi ɗaya daga cikin uba guda biyu ko a abin nan ya haƙura ya zama daga cikin dibinan aljanna ko kuma a sake dasa shi a nan duniya ya rayu ya ci gaba da yin 'ya'ya sai ce ya zaɓi ya zama daga cikin dibinan aljanna shi kenan sai aka sa shi a ƙarƙashin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba annabin Allah ba ba wanda ya isa wannan sannan wani mutum a waje ya je yana kiwon dabbobinsa kenan sai kura sai ta zo ta kwace masa dabbarsa guda ɗaya yana kiwon tumaki ne da ta kwace dabban mutumin mai karfi ne irin sadaukin nan sai je kama kuran ya danne ta da karfi ya kwato dabbansa to shine sai kuran nan fa ta tsuguna tana kallon wannan mutumin shikenan sai ta yi magana ta ce masa a tanzi minni rizqan saqahullahu ilayya bawan Allah Allah ya koro min arziki ka zo ka kwace mini kura take gaya masa kwace fa amma yana cewa Allah ne ya koro masa arziki shikenan wannan mutumin sai kama mamaki ya ce ah abun mamaki kura na magana sai kura ta ce kai ne abun mamaki ga can annabin Allah annabi Muhammadu yana kiran mutane zuwa ga tauhidi kai kuma kana nan kana kiwon dabbobi baka sa abin da ake kaga wannan mujiza ne har kura dabba tana tallen addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wayannan sun faru da yawa wanda kowane ɗaya daga cikin su ya isa ya zama dalili na gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ne to amma da yawa kafurai ba su yi imani ba saboda imani abu ne mai tsada sai wanda ubangiji ta laya masa gamon katar ya so shi da rahamarsa to ubangiji ta ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin mu'jizozi daban-daban da hujjoji da ayon alkur'ani don ya fidda mutane daga duhun kafurci da bata zuwa ga hasken imani da kuma ainihin shirya Allah ta'ala yana jin kan bayansa yana tausayin su shi yasa yake musu wannan bayanin sai Allah ya ce وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ۖ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير Ubangiji ta lace wa malakum Allah tun fi fi sabilillahi wai me yake damun ku ne ubangiji ta yana cewa ku ciyar da dukiyanku fi sabilillahi amma ba kwa ciyarwa tsoron me kuke yi ku sani fa walillahi mirasu samawati wal ard gadon sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne ma'ana duk sama da ƙasa da arzikin da ke cikin su mallakan Allah ne subhanahu wata'ala taskokin da ke ciki duk na Allah ne subhanahu wata'ala to idan kana jin tsoron in ka ciyar za ka yi talauci in ka ba da dukiyanka fi sabilillahi za ka yi talauci to ai Allah ne mai bada arziki shi ne kuma ya maka ka yi kuma inda ya ga dama ba zai baka arzikin ba don galibi mutane ba sa son alheri gani suke abun zai kare sun manta cewa wanda ya basun shi ne yace su bayar kuma in ya ga dama zai kwace su waye gari ba su da shi to duk mai tsoron talauci komin wadatansa ba zai iya yin alheri ba ba zai iya sadaka ba ba zai iya kyauta ba ba zai iya sadar da zumunci ba ba zai iya ciyar da dukiyansa wajen ɗaukaka addinin Allah ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba tsoron talauci shi yasa yake ba da dukiya har mutum ya ji wani iri Balaraben ƙauyen da ya zo manzala ya ba shi garken dabbobi ai da ya koma bayan ya musulunta ya tafi zuwa ga mutanensu ya yi ta kiransu zuwa ga addinin musulunci ina cewa ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yudi ata amma ya khaful faqar mutane na ku musulunta muhammadu yana kyauta ba a tsoron talauci saboda mai tsoron talauci ba zai iya bayarwa da yawa ba ta ubangiji ta'ala shine ya ce ka bayar kuma shine mai bayarwa saboda haka kar ka ji tsoron talauci ka bayar fi sabilillahi sannan Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli fati wanda ana magana da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yastawi minkum man anfaqa min qabli fati wanda ya ciyar da dukiyansa kafin a yi fatahu makka wa qatala kuma ya yaƙi baya daidai da wanda ya ciyar bayan bayan nan la min kuma an anfaqa min qabli fati wa qatal waɗanda suka ciyar da dukiyansu tun kafin a yi fatahu makka wato kafin hijira ta yi shekara takwas kuma ya yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin hijira ta yi shekara takwas waɗanda mutanen ba sa daidai da waɗanda sai bayan an yi hijira sannan su suka yaƙi ko suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi wato su ne waɗanda suka musulunta bayan an yi fatahu makka ubangiji ta lace ula'ika azamu darajatan waɗanda suka ciyar da dukiyansu suka yaƙi kafin fatahu makka su ne mafi girman daraja min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu daga waɗanda suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi suka yaƙi amma bayan an yi fatahu makka waɗanda suka yi da farko sun fi daraja me yasa saboda a kafin a yi fatau maka sahabbai suna cikin wahala a lokacin ne aka dinga yin yaƙi na wahala to a wannan lokacin ana buƙatan mayaƙa kuma ana buƙatan taimako wajen ainihin yin yaƙin da kuma yaɗa addinin musulunci taimakon da ake buƙata ya fi na bayan an yi fatau maka amma bayan an yi fatau maka mutane sun shiga addinin musulunci afuwajan afuwajan. kamar yadda Allah ta'ala ke cewa iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika in innahu kana tawwaba idan taimakon Allah ya zo da fatahu wato aka buɗe garin Makka Makka ya zama garin musulmi kaga mutane suna ta shiga addinin musulunci jama'a jama'a to lallai ka koma kai ta istighfari yanzu ka addini ya gama kafuwa to bayan an yi fatahu Makka kafurai suka yi ta shiga musulunci dama wasu sun tsaya ne su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙurayshawa wa zai kada wani idan ya kada su shine da gaskiya in sun kada shi su ne da gaskiya sai kuma manzon Allah sassama ya kada su yaƙin makka ya riba ya gardama din to daga nan fa mutane kawai sai suka gane lalle addinin nan wani irin masu karancin tunani to a lokacin ne suka gane lalle fa wannan addinin shine na gaskiya suka yi ta shiga musulunci suka yi ta shiga musulunci to kaga wahalan da aka sha kafin wannan lokacin ta tsara wanda aka sha bayan wannan lokacin shi yasa galibin muhimman yaƙuƙuka da aka yi yaƙin da aka yi to an yi su ne kafin fatahu makka kafin fatahu makka aka yi wannan yaƙi wato yaƙin uhudu abin da yaƙin eh, badar da yaƙin uhudu da ainihin abin nan gazawatul ahzab yaƙin taron dangi da kuma sulhul hudaybiya da yaƙin khaibar dukkanin wa'annan an yi su da yaƙin banu qurayza an yi su kafin fatahu makka ne yaƙin da aka yi bayan fatahu makka shine yaƙin hunain da na ta'if da kuma na tabuka na tabuka wanda ba a gwabza yakin ba ma an je an samu turawan kawai suka dinga gudu saboda sun tsorita saboda yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu yadda za a yi wanda ya taimaka wa addini a wannan lokacin lokacin da ake cikin tsananin bukatan taimako lokacin da ake cikin wahala ya taimaka ya yaƙi a ce kuma darajansa ta yi ɗaya da wanda ya shiga addinin bayan ya zauna da gindinsa ma'ana har an kwace garin makka ma garin makka ya zama daula islamiyya wato gari na musulunci wanda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake iko da shi saboda wayancan sun fi na ƙarshen shan wahala to amma duk da haka ubangiji ta lace wa kullum wa'adallahu alhusna kowanne daga cikin su da wanda suka ciyar da dukiyansu kafin fatawa makka suka yaƙi da wanda suka musulunta bayan an buɗe garin makka suka yaƙi tare da manzon Allah sassama kowanne daga cikinsu Allah ya masa alƙawarin aljanna kenan kowa yana da daraja sai dai darajan ta wani tafi ta wani wa kullan wa'ada Allahu husna kowa Allah ya masa alƙawarin aljanna kenan sahabbai da na farko as-sabiquna al-awwaluna sune na farkon kenan da na ƙarshen dukkanin su Allah ya musu alƙawarin aljanna kamar yadda yace as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار zalik khalidina fiha abada zalikal fawzul azim kaga ubangiji ta ce da waɗanda suka riga na farkon daga cikin muhajirai da ansarawa da wanda suka biyo baya suka musulunta bayan an yi hijira dukkaninsu ubangiji ta la musu alkawarin aljanna wanda ƙoramu take gudana a ƙarƙashinsu kuma ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi wannan shine rabo babba to ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa dukkanin sahabban manzon Allah sallama gaba ɗayan su alƙawarin aljanna da wannan aya ne ibnu hazam ya yanke yanke ya ce dukkanin sahabban manzon Allah yan aljanna ne babu wani wanda ba dan aljanna ba ba kuma waye ba su aljanna shine ubangiji subhanahu wataala da yace wa kullan wa'ada Allahul husna kowa Allah masa alƙawarin aljanna idan wani yazo ya ce maka akwai ni sahabi ba mutumin kirki ba to wannan yana jayayya ne da Allah subhanahu wataala Allah ya riga ya gama ya gama hukuncinsa ina neman ya ɓata mana addini ne amma ba gaskiya yake nema ba kuma ciyar wanda suka yi tsakani da Allah wanda suka yi a zamanin manzo Allah sasnama ko da za ka ciyar da cikin duniyan nan gaba ɗaya na zinari baka isa ka kai su lada ba don manzo Allah sasnama ya ce la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi لو أن أحدهم أنفق مثل جبل لو أن أحدكم أنفق مثل عهد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا karku zagi sahabbaina in ji manzo Allah sallallahu da a ce ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinari fi sabilillahi ladansa bai zai kai mudu ɗaya ko rabin mudu na hatsi wanda sahabi ya ciyar ba ba kai saka kama su daraja ba shi yasa imam Ahmad yake cewa as-suhbatu la ya'diluha shay'un shay'un wato kasancewar mutum sahabi ba abin da yake daidai da shi sun riga darajansu sun riga sun yi nisa kuma sannan abun nan eh, abdullahi bin umar yake cewa la tasubbu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala maqamu ahdihim sa'atan khairun min ibadati ahdikum umrahu kar ku zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsayuwan ɗayansu tare da manzon Allah sama zaman da ɗayan su yi tare da manzon Allah awa ɗaya ya fi ibadan ɗayan ku tsawon rayuwansa ko dai shekara nawa ne a wata riwayan ya fi ibadan ɗayan ku shekara arba'in saboda haka sabon manzala Allah sama aiki ɗan kaɗan da su sai a ninninka musu ladan a ninninka saboda kasancewa sun zauna da manzala Allah sama sun ba shi kariya sun ba da rayuwansu gaba ɗaya ga addini babu wanda zai isa ya iso su daraja to shi yasa da wa'anda suka musulunta da farkon da na ƙarshen dukkanin su ubangiji ta lati ya musu alkawarin aljanna babu wanda bai zai shiga aljanna a cikin su ba insha Allah sannan ubangiji ta ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah ta'ala masani ne da abin da kuke aikatawa idan kai abu a boye ko kai a bayyane Allah ta'ala ya sani khabirun daga khibra ne wato wanda ya san ciki da wajen komai ya san lungu lungu na abubuwa Allah ta'ala khabirun ne ba abin da yake buya masa akwai wasu mutane ana ce musu mu'tazila suna da wata mummunar aƙida wai ubangiji ta'ala ya san kulliyat amma bai san juz'iyat ba wato ya san abu gaba ɗaya a jumlance amma yanki yankinsa bai sani ba sa ubangiji ta'ala ya san jimeta amma bai san unguwa unguwa layi layi ba kaga wannan ba su san Allah subhanahu wa ta'ala ko ya san Najeriya amma bai san gari gari ba to wannan wa ma qadarullah haqqa qadri ba su san darajan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala khabiru ne ma'ana ya san zahiri da baɗini ba abun da yake ɓuya masa ya san jumla abu a jumlance kuma ya san shi daki-daki ya sa abin da ke cikin ƙarƙashin ƙasa ya sa abin da ke cikin ƙarƙashin ruwa kai shi ya halicci komi da komai da ka gani a duniyan na ya za ya ce bai san shi ba ko bai san da zamansa ba sai dai idan mutum bai san Allah ba subhanahu wa ta'ala zai iya faɗan irin wannan magana to wannan abun tsoro ne wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya san abin da kuke aikatawa komin kankantansa ko a ɓoye ka yi shi ballantana idan a zahiri ne to ya kamata mutum ya zama mai tsoron Allah a duk inda yake ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake ko a cikin jama'a ko kai kadai ko a sarari ko a ɓoye ko a duhu ko a haske ko ina ka zama mai tsoron Allah don Allah ya san me kake yi kuma zai tashe ka yi maka hisabi akan ayyukan da kake yi saboda haka mu ji tsoron Allah mu dinga muraƙaban Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم Ubangiji ta ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan wane ne zai bawa Allah rance rance mai kyau fayudha'ifahu lahu ya ninninka masa wajen sakamako sannan walahu ajarun karimun kuma yana da lada mai daraja ita ce aljanna wato idan ka ba da dukiyanka fi sabilillahi ba ta tafi a banza bane kamar ka ba wa Allah rance ne zai saka maka kuma tun a duniya za ka ga albarkan abun kafin ka je lahira zai ninninka maka ya ninninka maka lada tun a nan duniya kafin kuma ka je wato lahira ka ga ainihin sakamako mai kyau wannan ayan ubangiji ta'ala ya ce wa zai bashi rance rance mai kyau kar kai tamanin ko Allah mabukaci ne yana bukatan bashi a wurinka ayan ka tashi ciyarwan bashi shi zaka ba wa talaka zaka ba ko taimako zaka yi na addini aikin Allah zaka yi amma ba zaka ba ba Allah shine mai azurta mutane amma baya bukatan komi a wurin kowa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون inna الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah ta'ala baya bukatan ka azurta shi baya bukatan ka bashi abinci ya ci baya cin abinci Allah ta'ala shine mai azurtawa kuma shine mai karfi wanda ba wanda ya isa ya gagare shi to ba wai ka bawa Allah aro bane zai yi amfani da shi a'a ma'ana ka bawa Allah ajiya ne kar kai tamanin in ka ciyar fi sabilillahi shikenan kayi asaran dukiyanka a'a Allah ta'ala zai ninninka maka tun a nan duniya sannan kuma a lahira ka je ka tadda babban sakamako da wannan ayan ta sauka wa zai ba wa Allah rance-rance mai kyau akwai wani sahabi ana ce masa abu dahda al-ansari ya ce ya rasulallahi wa inna allaha la yuridu minna al-qarda ya ce ya rasulallahi Allah yana son bashi a wurin wurinmu manzala sassanama ya ce masa eh eh ya ce masa na'am ya abu dahda sai ya ce to arini yadaka ya rasulallahi nuna mini hannunka ya manzon Allah sassanama shikenan sai ya ɗauki hannunsa sai ya ɗora akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa inni aqrabtu rabbi ha'idi wa lahu fihi sittu mi'ati nakhla yace to na bawa Allah rancen gonan dibino na kuma akwai bishiyan dibino 600 a gonan yace shi kan ya bawa Allah rancen ta ma'ana ya ba da ita fi sabilillahi lokacin da ya haka matarsa ummu dahda da yaransa suna cikin wannan gonan sai ya tafi wajen su ya je ce musu to yake gaya wa matarsa yake cewa ki fita daga wannan gonan ki fidda duk wani kayanki a gonan da yaranki ni kan na bawa Allah rancen wannan gonan shikenan matarsa ba sahabiya ce ba ta ji haushinsa ba sai ta ce masa rabiha uka ya abadda da cinikinka ya yi riba ya abadda da. ka ci riba kai kan ya ba da dukiyan gaba ɗayanta kawai to haka ne masu imani shi yasa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wato su suka fi kowa morewa idan aya ta sauka da ɗumi-ɗuminta. sai su yi aiki da ita tana sauka shikenan idan mutum bai aiki da ayan ba ma sai ji hankalinsa bai kwanta ba kawai to shikenan sai ba da wannan gonan shi sa sahabbai su ne suka tafi da darajoji masu yawa wajen infaki fi sabilillahi da kuma ainihin jihadi don ɗaukaka addinin Allah sannan hadisi ya tabbata a cikin sahihain na abi sa'idin al-khuduri yace manzala sallama ya ambaci khawarij wato wasu mutane ne waɗanda suke kafurta jama'a duk wanda ba irin aƙidan su kafuri ne sannan ko suke wa shugabanni tawaye sai manzala sallama ya ce mutane ne waɗanda ba masu imani ba amma kuma da su zo tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamahum wa siyamakum ma'a siyamihim yamruquna min ad-dini kama yamruqu sawu min ar-ramiya da ku dinga rena sallan ku idan kun kwatanta da sallan su za ku rena azumin ku in kun kwatanta da azumin su suna yin sallah da yawa kuma suna dadewa tsaye suna yin azumi na nafila da yawa amma kuma wa'inda mutanen da su dinga fita daga addini kamar yadda kibiya take fita idan aka harba ta zuwa ga wani abu in ka harbi dabba da kibiya ta wuce ta je ta fita to haka nan suke fita daga addini za su dinga fita daga addini ma'anar wannan maganan da a samu wasu mutane daga baya za su zo bayan sahabbai sai su dinga wasu ayyuka a zahiri za ka ɗauka kamar imaninsu ma ya fi na sahabbai amma ba haka ba ne inda za ka kwatanta sallansu da irin na sahabbai to sun fi sahabbai ma iya sallah a zahiri to amma ba su kai sahabbai imani ba ba su kai sahabbai daraja ba a nan manzala sassama yana nuna darajan sahabbai saboda ciyar da dukiyansu fi sabila da suka yi da jihadi da manzala sassama cewa babu wani wanda ya isa da ya zo wata ibada darajansa ta kai irin ta sahabi kai da a samu wasu waɗanda ma ridda suke yi ba su da aƙida amma kuma suna ibada wanda tafi irin ta sahabbai amma babu daraja a cikin ibadan nasu to wayannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce idan mutum ya bada wannan rancin ya ciyar da dukiyansa fi sabilillahi za a ninninka masa a wata arin yace fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira za a ninninka masa ninki mai yawa wato ninkin za a ninka masa har zuwa ninki 700 ne hannunki ɗari naira ɗaya in ka ba da ita to za a baka ladan ka ba da naira ɗari bakwai sau ɗari bakwai za a ninka kamar yadda ubangi ta ce masal lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء waɗanda suke ciyar da dukiyansu fi sabilillahi kamar ka je kai shuka ne ka sa ƙwaya ɗaya na hatsi sai ya tsirar da zangarniya guda bakwai wato kara bakwai kowace kara kuma da a samu wato abun nan guda ɗari abun nan ƙwayan hatsi guda ɗari to kaga ɗari sau bakwai ya ninka maka ɗari bakwai kenan to duk wanda ya ciyar da dukiyansa tsakani da Allah fi sabilillahi haka nan za a ninninka masa a ninninka masa har sau ɗari bakwai to kaga za ka ba da kaɗan sannan kuma ka je ka tadda lada mai yawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة kowa sai Allah ya magana da shi babu tafinta babu mai isarwa ya duba dama ayyukansa hagu ayyukansa gabansa kuma wutan jahannama ne manzo Allah ya ce ka kare kanka daga wutan jahannama ko da da sadaka da tsagin dibino in ka ba da shi sai ka je lahira sai ka ga abun da yawa a wani hadisi manzo Allah sama ya ce duk wanda yayi sadaka da koda da tsagin dibino ne ya yi shi don Allah ya ce man tasaddaqa bi tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyiban duk wanda ya yi sadaka da ainihin san abun nan na dibino kwaya ɗaya kuma da sana'a wanda take ta halal don Allah baya karɓa sai abu na halal don ka yi sadaka da dukiya ta haramun Allah bai zai karɓa ba ta halal ne Allah yake karɓa don inna Allah tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban yace to duk wanda ya haka Allah ta'ala zai karɓi wannan dibinon biyaminihi da hannun damansa fa yurabbihi kama yurabbi ahdukun fuluwahu hatta yakuna mithlal jabal ya ɗauki wannan zakkan ko sadakan 'yar kaɗan ɗin da ka bayar Allah ta'ala ya dinga kula da ita tana girma tana girma kamar yadda ɗayanku yake kiwata ɗan dukushinsa wato shine ɗan ƙaramin doki yana kiwata shi har wata ya zama babban doki da za a hau to bangi ta'ala zai dinga kiwata wannan zakkan da sadakan da ka bayar yar karama ko da dibino ne sai ka je layira sai kaga ta kasance kaman dutse in ji manzo Allah sassama kaman wani katon dutse a gaban ka sai kai ta mamaki kaga lada kaljibal kaman duwatsu sai ka dinga tambaya to wannan ladan kuma yaushe ne wannan aikin sai a ce ai sadakan da kai ne fi sabilillahi taimakawa miskinai da kai fi sabilillahi kyautan da kake ne sadar da zumuncin da kake yi ciyar da dukiyanka don ɗaukaka addinin Allah shine yasa ka samu wannan ladan mutum ya dinga mamaki sai yayi nadama ma ina ma ya ƙara ina ma yayi da yawa da yayi da yawa to karkare na abin da zaka bayar kowa zai bayar gwargwadon ikonsa ne liyon fikzo sa'atin min sa'atin. wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah ka ciyar mai wadata gurgudun wadatansa ya ciyar da yawa mai dan kadan ya ciyar gurgudun halinsa Allah bai zai dora maka ba sai abin da zaka iya juhdul muqilli idza na na'ilahu wa muksinun fil ghina fal judu siyani mutum idan bai da shi sosai sai baka dan kadan da wanda yake da shi da yawa ya baka da yawa duk shi din ma da yana da shi da yawa da zai baka da yawan amma iya dan abunda yake da shi ne ya bara to karkare na wato alherin da ka yi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq tabassumuka fi wajhi akika laka sadaqa manzo Allah sai ya ce karkare na abun da zaka bayar na alheri a'a ko da in ka resa ma yanda zaka yi sadakan in ka da dan uwanka ka sake masa fiska za a baka ladan sadaka ka sake masa fiska ka yi masa murmushi shi ma ladan sadaka ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan talaka wanda bai da kuɗin da zai ciyar bai da dukiyan da zai bayar fi sabilillahi in ya da dan uwansa ya sake masa fiska sannan ya masa murmushi shikenan kullum in ka fita sai ka yi sadaka in ka fita daga gidanka in kasuwa ne kan kaje kasuwa mutum nawa za ka da su wannan ka sake masa fiska ka masa murmushi sai ka yi sadaka wajen sau ɗari kafin ka yi saurin sana'anka in wurin aikin ka ne haka za ka yi sadaka ya kai sau ɗari ta kaga gara basan tana da yawa idan ba za ka iya wannan ba kana da wannan kenan kowa zai iya yin sadaka har manzala sasuma ya ce dukkan gaban mutum gaba ɗayansu suna wayan gari ya zama ya samu ladan sadaka da su mutum yana da ainihin gaba abun nan 360 eh, a jikinsa ya za a yi dukkaninsu ya zama sun yi aikin sadaka kowanne ya zama sadaka sadaka har sau 360 manzala sassama ya ce in kai raka'a biyu na walaha duk gabanka sun yi sadaka sallan walaha raka'a biyu kawai kowace gaba za ta motsa a jikinka shikenan za a baka ladan ka yi sadaka sau adadin gaban jikinka 360 za a ga wani ɗan kaɗan ya mallaka ba mai yawa ba ne amma da sababin alherin da yake yi sai ka ɗauka cewa abin nan multimiloniya ne saboda ya samu sakewa amma wanda baya bayarwa kuma to zai zama kullum yana cikin kunci yana cikin damuwa yana cikin faɗa nan matsala nan yar asara yar kaɗan ma ta ɗaga masa hankali shi ga hawan jininsa ya tashi an rasa yadda za a yi kullum da yana cikin matsala a nasu faqari min khawfil faqar yana cikin talauci wai don tsoron kar ya faɗa cikin talauci Allah ta'ala shine mai azirtawa to mutum ya dinga alheri domin ya samu walwala a cikin zuciyarsa ubangiji ta'ala tana dawa duk mai yin alheri da dukiyansa mai ciyarwa fi sabilillahi wato lada mai girma ita ce aljanna in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Ubangiji ce yau mataral mu'mini na wal ka ambata ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka gaya mutane ranar alkiyama ita ce ranar da za ka ga mu'minai maza walmuminati da mu'minai mata yas'a haskensu yana tafiya baina aidihim a gabansu wa bi aimanihin da kuma damansu wato idan an yi tashin alkiyama muminai suna da haske haske a gaba da dama da hagu da kota ina wato hasken imani yana haskaka musu hanya idan an yi tashin alkiyama kuma wannan hasken shine zai haskaka musu su ketare siraɗi in ba haka ba a cikin duhu mutum zai ketare siraɗi shi kuma siraɗi haɗarinsa shine wata gada ne akan doron wutan jahannama ita wannan gadan tafi gashi siranta kuma tafi fi takobi kaifi kuma kowa sai ya ƙetare ta wa in minkum illa wariduha kowa sai ya gangara kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ta'ala riga hukunta kowa sai ya bi ta wutan jahannama saman saman siradi kafin ya san ina ne makomarsa in dan wuta ne zai fada daga kan siradi ya fada wutan jahannama ina aljanna ne kuma zai haye to yanzu mutumin da bai da haske aka ce zai bi wata hanya lungu ko a nan duniya wani lungu ne ga duhu kuma baka da totila ya zaka yi ka dinga karo da abubuwa kenan ko ka haye dai zaka sha wahala in ba ka faɗi ba to ballantana a ce wai wata 'yar gada ne siriruwa kamar gashi kuma kaifinta ya kai na takobi wannan gadan ne fa zaka haura kuma gefe da gefenta duk wutan jahannama ne da ka zame wutan jahannama zaka faɗa kuma baka da haske ai kaga mutum bai zai kai labari ba shi yasa kafuri bai isa ya haye wannan gadan ba daga nan kawai zai fada cikin wutan jahannama haka wanda bai da bai ayyuka na gari ba sabon Allah ya ko musulmi ne zai fada cikin wutan jahannama daga wannan gada din amma mumini wanda ya rike imanin sa ya aiki na gari to shi kuma hasken sa yana tafiya a kota ina ya haskaka masa wannan gadan zai iya haye ta ba tare da ya zame ba wani ma zai wuce kaman kettawan ido wani kaman walƙiya wani kaman gudun doki wani kaman gudun mutum wani kuma da rarrafe wani da jajiki wani sai gadan ta yayyanke shi ta yanke shi akwai kugiyoyi na wutan jahannama su fito su dinga kartansa su dinga kartansa annaba suna cewa rabbi sallim sallim ya Allah ka kubutar da al'ummata a haka a haka dai har ya haye amma ya ji jiki kan amma akwai wanda kuma kwata-kwata bai zai hayan ba kugiyar sai ta jawo shi kawai shiga cikin wutan jahannama shine wa qaumun aw baqathum fiha amalu wato munanan ayyukansa ya jefa shi a cikin wutan jahannama ba zai kai labari ba to ranar alkiyama ita ce ranar da zaka ga muminai maza da muminai mata suna tafiya wato hasken suna tafiya a gaban su yana haskaka musu hanya da ko ta inansu kuma wannan hasken kowa gwargwadon imaninsa in ji abdullahi bin mas'ud akwai wanda haskensa ya kai dutse girman dutse babban dutse kaga ko ta ina haske kenan akwai wanda hasken sa ya kai bishiyan dibino kaga bai kai wancan ba akwai wanda haskensa kamar mutum idan ya tsaya akwai kuma wanda haskensa zai zama dan kaɗan ne kamar babbar yatsan sa haka hasken wata ran ya haska masa yana cikin tafiya sai ya dauke kuma sai ya shiga wani hali cikin duhu sai hasken ya sake dawa a duniya aka ya dinga yi summa amanu summa kafaru wani lokacin mutumin kirki wani lokacin kuma sai ya zama mutumin banza to lokacin <laughs> kudan da yake zama mutumin kirkin sai a dan haskaka masa a lokutan kuma ya bata lokacin sai ya zama mutumin banza sai hasken ya ɗauki kaga sai ya shiga wani damuwa da wani da wanda matsaloli sai can kuma dai sai a dan ji tausayinsa sai a haska masa to kaga ya kamata mutum ya zama kullun yana cikin haske kawai imaninka mai kyau ayyukanka na gari kullun kana yin su domin kar ka je ka samu matsala ranar alkiyama ubangiji ta'ala ya ce a wannan ranar muminai suna cikin haske sannan bushura kumul yoma mala'iku za su dinga musu albishir su ce albishirinku jannatun Allah ta'ala ya tanada muku aljanna ta jarimin tatiyal anharu wanda ƙoramo na giya da zuma da ainihin nono da ruwa suke gudana a ƙarƙashinsu sannan kuma khalidi na fiha za ku dawwama a cikin aljanna ɗin babu ran da za ku fita har abadan abada zalika huwal fauzul azim wannan shine ribo mai girma a tashi alƙiyama ka ga haske a gabanka kana tafiya ko mala'iku na maka albishir cewa aljanna ita ce makomarka to wannan babu rabon da ya fi wannan wannan girma to wannan ko babu mai samunsa sai mumini wato wanda ya imani ya yi aiki na gari amma idan mutum ya zai da ya kasance cikin munafukai ko cikin gama garin musulmi bai gyara imaninsa sosai ba to zai samu matsala idan ya je ranar alkiyama allah kiyaye mu sannan allah ta'ala sai ya ce يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور ubangiji ta'ala ya ce yau mai ƙulul munafiquna ka ambaci ranar da munafukai da su ce maza wal munafiqatu da munafukai mata lillazina amanu da su gaya wa waɗanda suka yi imani su ce unzuruna ku ɗan saurara mana wana na ƙata bismin nurikum wato mu ɗan ɗosano daga haskenku su ba su da hasken sai su ce wa abin nan muminai ku ɗan tsaya mu ɗosano hasken mu ɗan ɗosani haskenku to wannan zai faru ne a lokacin da aka yi tashin alkiyama muminai suna da haske amma kafurai da munafukai ba su da haske to amma a nan duniya munafukai sun sa rigar musulunci alhalin ko ba, ba mumune ba ne don abin da ake cewa munafurci shine ka ɓoye kafurci ka bayanar da musulunci ka zama munafuki kenan babban kafuri wanda ya fi cutar da musulunci fiye da kafuri to idan mutum yana da irin wannan siffan a zahiri musulmi ne amma a baɗini ba musulmi ba to da shi da kafuri duk hukuncin su ɗaya ranar alƙiyama duk ba su da haske to amma sun yaudari jama'a a nan duniya sun yaudare su in ka gansu za ka ɗauka musulmi ne za ka ɗauka mumine ne suna tare da kai to aljaza'u min jinsil amal kamar yadda kai a duniya haka za a maka to a lahira su ma sai a ɗan sai su zo su tsaya kusa da musulmi shikenan sai hasken musulmi sai ya haskaka musu sai su ɗauka su ma sun samu wannan hasken shikenan ana tafiya ana tafiya ga haske ne yana tafiya can sai ubangiji ta ya koro wata iska mai tsanani wannan iskan sai ta zo da wani duhu tana zuwa da duhun sai ta lullube wa'annan munafukan sai su waye gari ba su da haske ba sun yaudari jama'a ba a duniya sun ce sun mumine ne kuma alhalin ba su yi imani ba to shi kenan lahira da su tashi da haske kamar yadda musulmi da su tashi da haske wato da su dosano hasken musulmi bayan da ba su da nasu to amma ana tafiya ana tafiya sai a ɗauke musu wannan hasken to da an ɗauke wannan hasken fa sai ka ji suna cewa mu wa ainihin muminai unzuruna ku dan jira mu mana kar ku tafi ku bar mu don muminai sun yi gaba hasken su yana haska musu ka san da zaran duhu ya sauka duk mai tafiya kuma sai ya dan tsaya baka san inda zaka taka kafan ka ba to munafiki sai ya tsaya bai san inda zai tafi ba shikenan sai ya dinga kiran muminai ku dan jira mu mana ku dan jira mu mana naqtabiz min nurikum min nurikum za mu dan dosano hasken ku kadan don Allah ku ba mu dan hasken ku idan suka faɗi haka ƙila sai a ce musu irji'u wara'akum ku koma can baya faltamisu nura ku nemi haske ku koma duniya ku nemo hasken ku hasken daga duniya aka neme shi shi ma muminin ba kawai a lahira ne nemi hasken ba a sakamakon neman sa da a duniya ne ya same shi to ana sai a musu ba za su iya koma duniya ba za su iya ba da 'yan an je lahira babu dawowa shikenan sai a ce ku koma ku koma baya ku je ku nemo haske mu ma a can baya muka samu hasken mu mun zo da shi ne nan shikenan kaga wannan ba'a ne ake musu wannan abun zai ba su haushi kuma babu daman su koma su je su nemi wannan haske shikenan sai su tsaya tunda wayannan sun yi gaba ba su ba dama su yi gaba shikenan yanzu an ce su koma ba su tafi su je su nemo haske ana faɗa musu wannan magana suna ta tunanin me za su yi shikenan faduri ba bainahum bisurin shikenan sai a buga wata katanga a tsakaninsu da ainihin muminai shikenan dawa makomar ba ɗaya bane wayannan za su tafi aljanna wayannan kuma wutan jahannama shikenan ubangiji ta'ala sai ya buga musu wannan katangan idan aka zo aka sa katanga a tsakaninsu wannan katangan lahu babun yana da ƙofa ƙofar da ake shiga ta wannan ƙofar ne ake shiga a tafi aljanna to su mumine sun shiga ta wannan ƙofar sun shiga aljanna kuma sun kulle ƙofar an ga an kulle ƙofar su nan babu daman su shiga sannan wannan katangan baɗinuhu fihi rahmatu ta cikin wannan katangar rahama ne nan ne inda muminin suka shiga ita ce aljanna ita kan rahama ne suna cikin jin daɗi da walwalawa sannan wa zahiruhu min qibalihi azab amma bayan wannan katangan inda ya fuskanci munafukan shi kuma azaba ne wutan jahannama ne shikenan yanzu an musu iyaka kawai an raba gardama muminai suna cikin rahama kuma an musu katanga tsakaninsu da munafukai su kuma suna cikin azaba wannan katangan tana ba da ni'ima ta ɓangaren muminai ta ɓangaren munafukai kuma tana ba da azaba sun yaudari Allah subhanahu wataala a duniya sun yaudari jama'a shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe su da wannan saboda haka ba za su kai labari ba sannan Allah ta'ala ya ce yunadunahum suna ta kiran muminai su munafukai suna ta kiransu a duniya suna tare da su ne suna tare da su a duniya sai su dinga ce musu alam na kun ma'akun a duniya ba muna tare da ku ba ne ya za ku gudu ku bar mu a nan a duniya muna tare da ku muna sallah tare da ku muna azumi tare da ku muna zuwa jihadi tare da ku don munafuki yana tare da musulmi yana ayyuka wanda a zahirinsu na musulunci ne amma a baɗininsu kuma wato ainihin kafurci yake yana taimakawa kafurai ne to shi kenan yanzu suna tuna muminai ai a duniya suna tare da su suna sallah kamar yadda mumine suke yin sallah amma sallan su din irin ta muminen ne a'a don babu ikhlasi a ciki ba su yi ta don Allah ba yasa ba za ta zama irin ta mumine ba Ubangi ta ya ce wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila in suka tashi za su yi sallah za su tashi da kasala za su tashi da kasala kuma ba sa yin sallan don Allah suna yin riya ne don mutane su ce suna sallah don a ce a ah, ai su ma musulmi ne wai kada musulmi ya yaƙe su in an zo yaƙi shine riya ne kawai ba sa ambaton Allah sai dan kaɗan shi sa aka ce wa man tasabu ila al-islam illa li shawni dima'ihim Allah tusala sun danganta kansu zuwa ga musulunci domin kada a zudda jinin su don kar a kashe su a wurin yaƙi suka ce muna sallah irin namu muna azumi irin naku to amma su babu ikhlasi a azumin su muna zuwa sallan jam'i kamar yadda kuke zuwa to amma ba sa zuwa sallan isha da asuba ai ita ce afqalu salati ala munafiqin in ji manzo Allah sallallahu saboda a cikin duhu ake yin sallan isha ba fitila ba haske ba irin yanzu bane akwai wutar lantarki in baka zo ba ma ba a san baka zo ba to shi yasa ba sa iya zuwa isha haka nan asuba ma cikin duhu in baka zo ba a san baka zo ba sai sallan azhar da la'asar da magariba ne za su zo to kaga irin zuwa jam'in su ba irin na ainihin mumine bane haka nan dukkan ayyukan su gaba daya aiki ne na ƙarya to sai su ce alam nakum ma'akum a duniya ba muna tare da kowa muna ibada kuma har muna zuwa yaƙi da kuma kuma yaƙin da suke zuwa ma ƙarya suke yi idan suka ga musulmi za su ci galba a yaƙin sai su fita in an je za a ci ganima idan an dawo a riba da su in suka fahimci musulmi za su sha wahala ba za su je ba lokacin da za a tafi yaƙin uhudu da aka kama hanya an tafi sabon manzon Allah da munafukan mutum dubu za a je a tinkari kafurai dubu uku kaga sun ninka su sau uku da aka zo wani wuri aka sauka ana dan tantance wayanda za a tafi da su a mai da yara a san irin shirin da za a yi da suka hango wahala suka hango kafurai shikenan sai suka juya suka tafi madina abdullahi bin ubay bin salul shine shugaban munafukai ya dinga farfaganda yana cewa aba akan me zamu je mu kashe kanmu ku ai kun tilasta manzon Allah ne ma ya fita manzon Allah ba yana son fita yakin nan bane amma kuka matsa masa sai ya fita to don me yasa za a yi haka ya kamata a koma fa yakin nan shikenan ya dinga kamfe din mutane sai da ya koma da mutum ɗari uku munafukai irinsa mutum ɗari uku ya kusa ya rinjayi wasu musulmin Allah ya sa suka gane fa wannan munafuki ne suka juya suka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ba kawo musulmi rauni ba ne aka je aka yakin ko musulmi suka sha wahala aka kashe mutum saba'in a ciki aka dawa suna cewa to dama ba mun gaya muku ba dama mun gaya muku ai da koma aka yi da yafi to fa irin yakin sun kenan fa in sun ga wahala su juya idan daɗi ne kuma su je za a zo a raba ganima to wannan suka yi ta lissafa alam na kun ma'akum muminai ku ba mu hasken ku mana ba da muna tare da ku a duniya ba muminai sai su ce ƙalu sai su ce bala haka ne a zahiri kam kuna tare da mu a zahiri walakin na kun fatantum anfusakum sai dai kun fitini kanku da munafurci <laughs> a duniya kun zama munafukai kuka dinga bin son zuciyanku kuna sabon Allah kuna ta yada ku zo ku ɗauki sirrin musulmi ku je ku kaiwa kafurai to wannan shine bambancin mu da ku kuna tare da mu amma a zahiri ne amma kun fitini kanku da munafurci da ɓoye kafurci a cikin zuciyanku saboda haka ba za mu ba ku hasken mu ba wa tarabbastum sannan kuma kun tsaya kuna jiran wani bala'i ya same mu in bala'i ya same mu ku dinga murna ku dinga murna shine ma'anan wa tarabbastum ku dinga murna in kuma nasara aka yi bakin ciki ya lullube ku haka muka rayu da ku a duniya wasu malamai suka ce wa tarabbastun kuka jinkirta tuba kuka ki ku tuba ana ta kiran ku ku tuba ku koma zuwa ga Allah ta'ala amma kuka ce a'a ku babu wani tuban da za ku yi ba yanzu bane ba yanzu bane to gashi nan yanzu kun shiga matsala shi sa idan mutum zai tuba yayi maza maza ya tuba saboda bai san lokacin da mutuwa za ta dauke shi ba to kaga wannan shine ainihin munafukai kenan wartabtum kuma suka ce kun yi kokonton cewa ba za a yi tashi alkiyama ba to gashi an yi tashi alkiyama mu kuma mun samu yaqini duk wanda yake shakkan tashi alkiyama munafuki ne kuma kafuri ne to mu kuma mun yi yaƙinin za a yi tashin alkiyama amma ku ba ku yi yaqini ba kun yi shakka ne sannan wa garratkumul amaniyu burace burace ya ruɗe ku wato buri na shirme na banza sai suke cewa a'a kai ai rahamar Allah tana da yawa rahamar Allah tana da yawa saboda haka kar kar mu yi wani damuwa eh Allah zai gafarta mana Allah zai ga sun san abin da suke ba daidai bane amma saboda Qur'ani Allah ta'ala ya ce sa mai yalwa ce to sai suka rutu da wannan sai suka ce ai rahamar Allah tana da yawa suka dinga irin wannan burin suka ce kawai shikenan su ci gaba da munafurcin su in sun je Allah zai gafarta musu to kaga muminai su kuma suka ji tsoron Allah suka bauta Allah da ikhlasi ba su yi haka ba sannan wagarar kumul amaniyu hatta a amrullahi burace burace ruɗe ku kuka ce a ramar Allah tana da yawa ai abun nan Allah zai gafarta mana har mutuwa ta zo ta ɗauke ku wannan shine yasa kuka yi asara a nan lahira ba za ku samu rahamar Allah subhanahu wataala ba wato akwai wani abu al'adar mu nan da yake ruɗin mutum irin wannan ruɗi wai mutum ne ba ba yana sabon Allah baya sallah ai masa gargadi ai masa gargadi kai sallah ka daina sabon Allah sai ce a'a mu dai inda muka daddara dan musulmi ba zai dawama a auta ba wai wannan sai ruɗe shi ba zai addini ba dan musulmi kam zai dawo ma auta in dai ba musulmi bane zai dawo ma auta har abadan abada musulmi shine ba zai dawama a auta ba to musulmi ba zai dawama a wutan ba wutar kan ka dauka irin wutar gidanku ne ko sekon ɗaya aka ce za a sa ka a wutan duniya ya za ka ji ballantana wutan lahira kwana nawa za ka yi autar lahira ko shekara nawa za ka yi autar lahira sai ka kone ka zama gawayi ka shiga ukunka sannan a fidda kai a saka aljanna ai ka yi asara don wanda ya rabo mai rabo a lahira shine wanda ko wutan ma bai ratse ba faman zuhuziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur wanda aka nisanta shi daga wutan jahannama aka sa shi a aljanna ko ratsewa bai wannan shine ya samu babban rabo duniya rayuwa ce ta ruɗi to amma mutum yana cewa wai wai dan musulmi ba zai dawoma wama hauta ba inda muka daddara dan musulmi ba zai dawoma wama hauta ba wannan mummunan kalma ce dan musulmi bai imani ba zai dawoma a hauta. kuma zai musulmi yana shiga wuta shine hadarin kuma wutan ta wuce duk tunaninka mun yi bayanin ta a baya saboda haka kar ka yadda ko na sakon ɗaya ka ratse wutan jahannama ka yi iya kokarin ka in ba haka ba kuma ka asara ba mai ba mai cin riba sai wanda ya imani hakikanin imani ya aiki na alaina wa